mace ce irin i wadda bata damu da abin da wani ke yi ba ciki ko har yaranta duk abin da salma ke yi ko aisha ko huda sun bata damu da lamarin lamarinsu ba irin kuɗin da samarin salma da aisha ke kashe musu ko a jikinta ko shafin aka musu haka da abinci karba take ta ci ba kyara balle lebin diddigi huda na isa street ta haɗu da habib inda soyayya mai zafin gaske ya kwalla tsakaninsu yanda huda ke son habib shi ma haka yake bala'in santa habib kansa yakan yi mamakin yadda huda ta amshi ta yin soyayyarsa dan gani yake ta fi karfin ajin sa kyawunta da durinta kawai zai saka manyan masu kuɗi su rinka santa amma ga mamakinsa manyan yara da masu kuɗin ba sa gabanta hasali ma duk wanda yace ina son ta ce masa take an yi mata miji sanda take masa kawai ne hof dinsa amma yadda ya yanta anta Salma da anta ya ke nuna masa kanwar tasa ta karfin ajin sa na sanyaya masa jiki manyan mutane da suke kulawa da yadda suke masa na sawa ya ji kamar wata rana za su iya hurewa huda kunne ta juya masa baya amma irin kaunar da huda ke nuna masa yasa ya saki jiki dan ya yarda da kaunar da take yi masa shi ma kan siyasan za a dade ba a samu mai irin halin huda ba habib haifaffen kano ne tun yana yaro allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa inda rikon sai koma wajen kanin mahaifinsa malam abba mahaifiyarsa kuma tana aure a wani ƙauye fanda da ke jihar kano karatun da ya shi ne kai hof dinsa dan ganin mahaifinsa shi kansa abin a tallafa masa ne Don malamin islamiyya ne yana kuma dan sayar da kayan marmari daidai da karatunsa har zuwa kamawa shi ya tsayawa kansa ta hanyar buga-buga sanin ba shi da wani gata ba irin sana'ar da bai yi ba don kawai ya tsayawa kansa don har ƙannansa yayan ƙanin mahaifinsa shi ke ɗan tallafa musu haka mahaifiyarsa da ke aure a ƙauye shi ne ya samu a family nasu ya dan yi karatu mai zurfi daga lokacin da ya fara jami'a ya fara gwada sayar da katin waya da sana'ar ta karbe shi sannan a hankali ya hada da sayar da cajin wayoyi gidan waya da suskirin gat a haka har Allah ya sa masa albarka yake dan samun kuɗi inda har ya siyi karamin fili Zuwan sa da maturu bautar ƙasa ya haɗu da huda da ta sace masa zuciya wannan kenan salma da aisha sai da suka gama ruwan idan sa a ƙarshe salma ta tsayar da wani alhaji ismail dan kasuwa ne yana kuma dan taba siyasa yana yawan fitowa takardar kujerar ciyaman sai bai taba ci ba da hab din wata rana zai iya ci daga ciyaman har wata rana ya fito takardar kujerar gwamnan yasa Salma ta zaba aurensa matansa biyu da yara takwas irin kuɗin da yake kashe mata yasa ta kara yanke aurensa Aisha ko ita ma Mubarak da ya kasance dan canji ta tsayar a matsayin wanda za ta aura don ba ƙaramin kuɗi yake kashe matarsa ɗaya da yara uku mafarki da burin samun abin duniya shi kawai suka saka a gaba aisha da salma haka ne yasa suke burin ita ma guda ta taso a haka sabida su haɗa kai wajen tara abin duniya inda ba iya su ji daɗi ba har iyayensu da sauran kannansu za su ji daɗi, sai dai huda sam ta ki ba su haɗin kai ta makance ta kurmance a kan habib san habib ya rufe mata ido idan suna kwadaita mata abin duniya ta kan yi dariya yanzu haka saura wata daya a yi su sai turowa guda manyan mutane suke waidan ta kula su ita kuwa tana fita za ta ce musu an mata miji huda kwalliya nake a gaban madubi anti salma da ta aisha kuma suna zaune akan gado suna ta rubuta list ɗin abubuwan da za su siyo na biki tun da bikin sai matso ba su da aiki sai na tsare-tsare yadda za su gudanar da bikin su. shiri suke na karya don so suke bikin su ya zama abin kwatance ina gama kwalliya na ɗauko turaren anta aisha da ta jira a gaban madubi don na fesa ajiye min turare na don wannan turaren ya fi ƙarfin shegin saurayinki da zaki fesa ki je ki same su. dangwarar da turaren na yi cikin ɓacin rai don tsautsayi ne ma ya kai ni ɗaukar turarenta ni ma ina da nawa turarukan don habib na yawan min kyautar turare lura da yi da ina son kamshi ta ishi tana so ta shafa wa kanta baƙin fenti a wajena ta fi anta salma nuna wa habib tsana ko kallon su ban yi bana buɗe akwati na na janyo ɗan jakar da nake sa turare na na hau fesawa anta salma kuwa sai cewa take na zo na fesa mata ban kula su ba har na gama fesawar na ɗauki wayata na yi waje ina da fita daga ɗakin antasar mata ta tsayar da ni haka ne yasa na tsaya tare da juyawa ina kallanta Kuda kin san dai yau bikin masaura kwana 27 ba abin da kika tanu da lantana a zo kan su dinkunan fitar bikin da ya kamata ki. Kin ki kula waɗanda za su kashe miki kuɗi. Sai wanda kyautar sa bata wuce ta alewa da biskit da turare ba. Yanzu da kika dage shi kike so wa kike so ya miki dinkunan biki da sauran hidindimin gaban mu. Ni da Aisha yanzu kin san hidima ta mana yawa ballantana ki sare da mu za mu ɗanka miki biyar ban taɓa ganin kin shigo da shi gidan nan da sunan shi ya baki ba. za dai ki shigo da karamin leda mai dauke da alewa ki zo kina sha anya kin yi wa kanki adalci huda waye yake kula saurayin da bashi da ko yanzu a zamanin nan saurayin nan naki fa dalibi ne shi ma bai wuce a bashi ba hmm ke kike bata yawun bakin ki anti salma wadda fa ta riga da tayi nisa ki kyale ta ina ga ta saka rai da zamu mata ɗankunan bikin shi yasa take yin sauraron kowa ta liƙe wa tun da ba shi da ko sisi wallahi idan damu ta dogara ba zan iya kashe mata ko sisi ba dan nima hidimar da ke gabana ya ishe ni ina jin nauyin anti salma dan akwai tazara a tsakaninmu ba na son mata rashin kunya da tuni na fata na ba su wuri anti kuwa ba karamin kai zuciyata nake yi akan ta ba dan wata rana zan mata rashin kunyar da zai saka ta ba ta harkata kin yi shiru huda ni dai shawarar da zan baki ban ce karki kula habib ba ya kamata a ce kina kula wasu da za su rinka kashe miki kuɗin ga abokin alhaji nan fa'is da ke sanki da ke bala'in sanki kullum sai ya kira ni a waya saboda ke mai zai hana ki rinka dan kula shi kina wankarsa saboda ki ma samu kudaden kashewa a hidimar bikin nan anti ko da ba na son habe ba na cikin matan da za su rinka zubar da mutuncin su suna roƙon saurayi kuɗi batun ɗinki da sauran hidimar biki a gani na haƙƙin abba da mami ne su min ɗinki ba saurayi ba ci na sha na da sutura na na rataye ne a wuyansu har sai na burga bansu idan na yi aure sai haƙin ya koma kan mijina ba zan iya kula kowa don wani kuɗi ba iya abin da Allah ya bani da shi zan yi amfani ni ma ban roƙi kowa ya min ɗinki ba tun da yake a gidan nan kin taɓa ganin baba ya yi mana ɗinki ba su sadik kawai yake yi wa ɗinki ba muna yara ma mu ke mana da marka a girma kuma ba mu muke yi wa kanmu ba su sadiq din ma yaushe rabon da abba ya musu dinki a gidan nan na gani nake yin komai ke yanzu dama da abba kika dogara shi yasa ba kya kula samari anta salma tace tana tafa hannuwa an ta aisha kuwa zaki ta yi ta jawo wayar ta tana kina da lokacin huda ne fa ta salma duk abin da zaki ce mata yanzu ba shiga kunnen ta zayye ba san wannan siririn yaron ya rufe mata ido ki barta ta ci soyayya kiran habib da ya shigo waya ta ya sa ba wanda na kara bi ta kansa na waje dan dama saboda shi ne kwalliya da ya ce min zai zo raina a balla'in ɓace yake ina mamakin halin anta salma da aisha banda zubar da mutunci taya komai zaka ce saurayi ya maka ni suna mamakin yadda nake zabar soyayya akan abin duniya ni ma ina mamakin yadda suke da kwaɗayin abin duniya dan duk da anti salma na ɗaukar albashi daga ita har anta aisha saurayi ke musu komai ko kunyar tambayar saurayi kuɗi ba sa je shi ma abba ina ganin laifinsa dan ba zai ce baya samun dan canji ba amma baya iya kashe mana tun da ya ga anti salma ta ɗauki nauyin wasu abubuwan a gidan kamar mai jiran kiris har ɗinkin anti salma ke yi wa abba ba ba yanda zai ce duk wannan kuɗin da Anta Salma take kashewa albashinta ne ya san yanda suke wankar samari ba na so na zargi su ma mazan na wankar su Habib kan kaman kamanta yi min alkhairi duk da kuɗin baya taka kara ya karya amma ban taɓa amsar abin hannunsa ba sai ya nuna min fashinsa sosai ya hada da rainawa ne nake iya karba ban kai su kuna ba tsaftar da nake da shi da yadda na iya adana kaya yasa nake da dan suturan ba laifi mami na min dinki idan ta samu kuɗi ganin habib kawai da nayi a zaune a ɗakin a dakalin kofar gidanmu ya sani ni zuciyata ta yi sanyi take na nemi bacin ran da nake ciki na rasa ina zuwa na zauna dan nisa da shi duk da shargin soyayya kansa na ji kamar na matsa gefensa na zauna murmushi muka sakar wa juna a hankali muka fara hira cikin so da ƙauna idan ina tare da habib shi kaɗai nake gani ba na so wani abu ya ɗauke min hankali ko kaɗan ban san da isowar an ta aisha ba sai sallamar ta naji take habib ya nutsu duk da ya girme ya hau gaishe ta a yatsa na ta amsa tana kaga masoya habib na huda wajen ka na zo dama ka san an kusa bikin ni da Aunty salma muna ta tsare tsare huda tana daga gefe saboda ba ta da ko sisi sanin kanka ne kai kadai take kulawa don haka ga list din ashobin nan da abubuwan da take bukata ka kokari ka siya mata ita ma ta fito kamar sauran matan idan kuma ni zaka ba kuɗin sai ka bani na siyo mata dubu sittin da biyar muke bukata anti me haka naje a basature na na ɓaci wabce takardar na yi daga hannunta da na ga habib na neman karɓar takardar ita ma tsawa ta daka min tana ba wajen ki na zuba wajen saurayin ki na zuba ruwan ruwanki idan bai yi miki ankon da siyayyar bikin ba uban waye ke so ya siya miki ba dai ya san saurayi na kashe budurwa kuɗi ba ai ya kamata a ce shi ma ya fito da ke a bikin nan tunda ya dage yana son ki ya kuma ki bari ki kula kowa kunya da takaici su suka hana ni magana hawaye ya hau zubo min na dizga da ta aisha ta yi a gaban habib wannan ai zubar da mutunci ne tana matsayin yayata da ta saurayi na da maganar kuɗi habib yanda ta hayayya ko kamar za ta kai wa huda duka ya sa shi cewa ya haƙuri an ta aisha insha allahu zan karbi list ɗin a wajen ta na siyo mata abubuwan da kika lissafa saura kwana ashirin da bakwai bikinmu sai ka hanzarta don ta samu ɗinki idan ka san ba za ka iya ba ka barta ta ta kula wanda zai iya hidiman mata don tana da manyan masu kuɗi masu son ta bata kula su ne kawai ba wanda baya son ci gaba a rayuwarsa tunda ta dage kai take so kai ma ka dage zaka kula ta duk da idan ka kai ma ka san matar manya ce ya zama dole ka kashe mata kuɗi daga haka ta juya a fasace ta yi hanyar gida tana jin zuciyar ta fes don bayan fitar huda suka haɗa baki da anti salma akan ta zo ta yi wa habib haka kila lis ɗin da aka bashi na iya sawa ya gudu ba sai ƙara dawowa ba A Ta'isha ta bani kunyar da ban taba jin irinsa ba. Yanzu ta zubar min da mutunci a gaban Habib. Halinsu da nake ta na san abin duniya ya ƙara bayyana a gaban Habib. Baki na kamar an liƙe min. Ban ƙara iya magana ba don wani abu na ji ya tsaya min a wuya. Na kasa haɗiyewa sai hawayen bakin ciki yake ta zubo min a fuskana. yanda na sun koyar da kai na kasa don kunya ya sa habib ya leka fuskata hada ido maka yi da shi ya sakar min murmushi na san ya ji ciwon abin da hanta aisha ta yi masa ba kawai yake yi don allah ka yi haƙuri da abin da hanta aisha ta yi ba sai kin bani haƙuri ba huda hanta aisha tana da gaskiya ni ma na san ni kaɗai kike kulawa ya kamata a ce ni zan miki komai a bikin nan ban san bikin ya matso har haka ba shi yasa ban yi yunkurin yin komai ba da tuni na baki wani abu ko ba yawa kin rage wasu abubuwa ku da na daɗe ban gama irin halin ki ba za a tara mata da yawa ba a samu mace da take soyayya domin Allah ba kina da kyau kin haɗa komai da kowane namiji zai so samun ki amma duk da haka kika zaba kula da ba ni da komai kalmomi masu sanyaya zuciya habibiyarin ya da har sai da zuciya ta yi sanyi da ya zo tafiya ya dage na bashi list ɗin da ta ishe ta kawo ni ko a gabansa na yayya ga takardar na hada da roƙon kar ya sake ya damu kansa akan kan komai ba haƙƙinsa ba ne haƙƙin iyaye na ne su min na yi ƙaryar ce masa ai mu ya ce ma zai min komai ban san mu yasa anta ishe ta yi haka ba dage min yayi ko da abba zai min shi ma ya kamata yi min wani abu ko don kar an ta ishe su ga alamar ya gaza min komai ne ni kuwa na ce masa tun da ni na san ba gazawa yi ba ba sai ya wahalar da kansa ba don duk abin da zai yi ma ba gani za su yi ba ba a san ransa makabar maganar ba karfe tara da rabi ya min sallama ya tafi na shiga cikin gida a falo na tare da su gaba ɗaya suna zaune har da abba da mami suna kallo abba kaɗai ke kwance a saman kujera mami da su an ta mami duk suna zaune a kasan kafet dariya suka kwashe min da shi da zan wuce don ni kuwa na dawo bayan na nufi wajen da abba ke kwance a gabansa na zube kukan bakin cikin abin da ta ya ta min na kwace min ke mai haka zaki zo ki zube a gabana kina min kuka abba ya ce yana daka min tsawa abba ka shiga tsakanina da anta ce ta takura min babu ruwan ta da rayuwata abba ka yi mata magana ko almajiri zan kula ba ruwan ta rayuwa ta ce ba nata ba mai ke faruwa ne ke aisha mai ya haɗa ku abba akan ina gaya mata gaskiya shine ta kura mata da na yi abba yaron da ke zuwa wajen ta wallahi ɗalibi ne ba shi da komai ba shi da aikin yi ballanta na har ya iya aurenta yaron bai wuce shi ma a bashi ba amma huda saboda ba ta da hankali haka take kula shi abokanan uncle Ismail da Mubarak baka ga yadda suke son ta ba har sun ma fi su kuɗi amma huda ba ta yarda ta kula su yadda ka san asirce ta aka yi dan ina gaya mata gaskiya akan ta daina ba ta wa kanta lokaci tana kula wanda ba shi da aikin yi shine kura matan da na yafa abba glass din fuskar sai cire ya hada rai yana gaske ne abin da shi ke faɗi wanda yake kula ba shi da aikin yi ɗalibi ne abba ya gama karatu yanzu bautan ƙasa yake yi na san ni ma kafin na gama makaranta zai samu aikin da zai rinka yi kuma yanzu haka yana da sha wani mungun tsawa abba ya daga min yana ashe baki da hankali yanzu yaron da baya da aikin komai yake kulawa a haka zai aure kin baya aikin komai ana gudun wahala ke kina so to ke yanzu da kike kula shi ba shi da aikin yi da uban me zai aure ki tambayar ki nace tambayar ki nake nace da uban me zai aure ki abba yana da shagon da yake siyar da gatun waya da tazoji shagon babba ne a garin kano nace ina sun koyar da kai abba sakin baki yana kallo na ni kuwa na ƙara sunkuyar da kai ina nadamar zuwa wajen abban mayin magana manta ne ba zai taɓa goyon bayana ba tunda su an ta suna masa hidima duk mai ba wa abba kuɗi shine shalelansa shi yasa bai ɗau yaya ma'aza a bakin kamai ba dan shi ma dan abin da ya samu gidansa yake kaiwa shi ma kansa hakuri yake da abba ni ina siyar da kayan yara da na jarirai ina nan a haka ba ci gaba ke kuma kina son ki auri mai siyar da <laughs> auri mai siyar da katin waya da a haka na fi shi samu lalle a yau na tabbatar da baki da hankali to daga yau kar na sake ganin sa a kofar gidan nan idan ba haka ba na kara ganin sa wallahi da kaina zan zabbata na masa rashin mutunci kuka na fashe da shi ina da ƙoƙarin magana anta salma ta yi taraf ta ce abba koran wannan yaron fa abu ne mai sauki ba sai an haɗa da masa rashin mutunci ba ni na san bashi da kuɗin da zai yi aure yanzu bata wa huda lokaci kawai yake ka cewa huda ta faɗa masa idan daga gaske yake ya fito wallahi abu daga ranar da aka ce masa ya fito ba za ka ƙara ganin ƙerarsa ba abba gida kai ya hawi yana washe baki dan duk abin da anta salma ta ce a yi take yake yi don kawai tana hidima a gida tana bashi shi kuɗi ke ki ce masa na ce ya turo min manyansa su zo neman ki don nan da wani shekarar zan aurar da ke tashi ki bani wuri mikiya ne da sauri hankali na a tashi da na san karar anti Aisha da na kai wajen abba zai juye ya dawo haka da ban kai karar ta ba ta ya Habib zai fito neman aure na a cikin wannan yanayin da ni na san bai wani tsaya da kafafuwansa ba a lokacin yadda nake cin zuciya ta ba da makiya sama da anti Salma da Aisha ina shiga ɗaki na zube a ƙasa na haurusa kuka ni na san Habib bai shirya aure na ba yanzu zan iya jiransa zan iya jiransa har sai lokacin da ya samu aikin yi ko da shekara nawa ne sai gashi abba ya ce na masa magana ya fito kiransa ne ya shigo wayata tashin hankali da nake cike sa na kasa dagawa sai dai yana sake kira na daga dan ba san jure ganin kiransa nake dagawa ba salati ya saki a lokacin da ya ji ina kuka dan na kasa boye halin da nake ciki gwara na gaya masa abin da ke faruwa ba san yanda zani baby mai ke faruwa ne mai yasa yake kuka tiryan tiryan na kwashe komai na gaya masa ban boye masa komai ba duk da bana ganin sa daga inda yake salati na san hankalinsa ya tashi da zancen ya turo manyan manyansa gidanmu baby kin san ba ban samu aiki ba I'm just managing karamin sana'ar da nake ba zai ishi ne ya aure ba yanzu fili ne da ni kawai ba mu ne da gida ballantana a zo kan sauran abubuwan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana nufin sabida baka da kuɗi ba za ka turo neman aure na ba habib wallahi abu da gaske yake in dai baka turo ba zai kara yarda ka zo kofar gidan mu ba rashin turo wannan na iya sawa ya gaskata zancen sa anta salma akan baka shirya aure na ba habib ni dai kayi duk yanda zaka yi ka turo ba zan ji na rasa ka ba na karasa maganar ina fashewa da kuka dan nake har an raba ni da habib Baby na shiga uku yanzu idan na turo abu ya saka mana karamin lokaci fa ban shirya aure ba yanzu ba da abin da zan yi aure wallahi ko kayan shago na na sayar ba zai isa na miki laifi ba savings dina ma ba abin da zai ishe na yi am trying hard na ga na samu kuɗin kafin na turo gidanku katse shi na da sauri ina ka turo ni dai abba ya tabbatar da gaske kake so na da aure ba yaudara ta kake ba idan ya so sai ku nemi alfarmar nan da shekara biyu za ka aure ni ya zama dai da kuɗin aurenka a gidanmu a yi za su yarda nan da shekara biyu ko dai ba ka son turowa ne habib ni kaɗai nake son ka kai ba ka so na haba baby ya zaki ce haka ke ma kin san ban hada son ki da komai ba to ka yanda na ce to shi kenan Allah ya sa abu ya yarda baby ina sanki ki ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba zan je gida gobe gobe nan na sanar da ganin mahaifina su zo su nema min auren ki karfi nawa zaka tafi gobe da asuba baby gwara a zo da wuri na san matsayi na hakan kawai ne zai saka na samu kwanciyar hankali sai a lokacin na saki ajiyar zuciya hankali na dan kwanta daga nan muka fara hira muna yi wa juna alƙawarin raka habib na irin alkawarin da bai yi min ba idan na aure shi a yanda yake dinnan da ba shi da komai a ranar barin ɗakin mu na yi na dawo falo na kwanta saboda mungun haushin sa ta salma da nake ji da su kuma rarrashi na suke suna ce min na yi haƙuri saboda gaunar da suke min yasa suke gaya min gaskiya ban dace da habib ba ni matar manya ce sun saki jiki akan habib ana gaya masa ya fito zai gudu sai gashi ya turo da manyansa gidanmu da kuɗin neman aure na abba da shi ma yawa an ta salma buwarin su yayi a falin ya kira an ta salma suka fita karɓo ɗinkunan bikinsu ya ce mata gashi habib ya turo manyansa har da kuɗin neman aure gashi shi ya buƙaci ya turo ballantana ya ce bai san zance ba an ta salma hankali a tashi ita da ta aji suka hauce masu ya kore su kar ya karɓi kuɗin auren yace ce musu ya daɗe da min miji abba katsawayar yayi ya fito da zumar faɗa musu haka sai dai ƙwarjinin malam abba da waɗanda ya zo da su ya sa abba ya kasa faɗa musu komai yana ji yana gani ya karɓi dubu talatin inda suka kawo suka ce masa suna neman alfarmar a basu shekara guda saboda ginin da habib zai yi abba bai iya ce musu komai ba sai ce musu yi allah ya kai mu lokacin cikin mutunci suka rabu suna tafiya abba ya ta surfa min masifa yana zagi na har baki ya soya mu akan na rasa wanda zan ce ina so sai mai katin waya wallahi duk abin da ya biyo baya mai kuka da kaina ba ruwan shi ga uwata nan a wahalce tana fama da keken ɗinki da yake bayan da hankali irin rayuwar da nake so na yi kenan duk zagin da abba ke min bai shige ni ba hasali ma tun da nake ban taɓa tsintar kaina a farin ciki irin wannan lokacin ba kuɗin da habib ya kawo na aure na kawai ji nake kamar har mun yi aure da shi farin ciki ya gaza ɓoyuwa a fuskata don duk wanda ya gani ya san a farin ciki nake har zazzabi sa'an ta salma suka soyi da suka ji abba ya karɓa kuɗin da suka kawo an ta aisha kamar da hidi zuciya ta mutu dan bakin ciki ni ko ko ta kansa ban bai ba na shige ɗaki kunne na makare da iyafis ina soyewa da habibi na da nake jin saura kiris na samu cakar burina da zama mallakin habib kusan raba dare muka yi muna hira da shi washe gari ko ko lectures ban samu shiga ba Habib ya zo makarantar mu muka je gadin ɗin makarantar mu muna ta zabga hira Anta Salma da Anta Aisha bikinsa na ta matsowa, a madadin su ci gaba da shirin auren su kuɗin da Habib ya kawo shine ya tsaya musu a wuya. Na rasa mai matsalar su da ni. Saura sati biyu auren sa Anta Salma gidanmu ana ta shiri. Alhaji Ismail Sadan Anta Salma ya tuwo aka yi wa gidanmu ma aka yi mana fenti. Assalamu alaikum mata albishirinku kun tashi kalau da dama ya kuke ina gaida ku ina muku fatan alkhairi kun ga mallakoki kun ga mallaka wallahi wallahi wallahi shine rantsuwar musulmi wagga mallaka duk matar da ta yi amfani da ita batun tozarta tsakanin miji da mata babu batun yi maka walakanci cikin jama'a babu kuma kuka wallahi kuka sai namiji ya maka kuka sai dai akwai dala amma kuka wagga kwalba guda in ka same ta kana yin aiki goma sha biyu da ita kuma da aiki guda sai ka yi aihuwa uku karshen ta ya kalle mallaka ta kalle duk aiki guda in ka yi da ita kan matsata. ka yi aiki guda tun da ni malami ne ke haɗa mini ita wallahi wallahi wagga mallaka Karshen mallaka ce idan ka yi aiki da ita ka gama da komi mata ku hidda makanku takaici ku hidda makanku haushi in shege kishi ya gare ka na rantse da billahi lazi duk asirin da ta yana karewa in dai ka yi aiki da shi tun lokacin da ka matsa shi ka yi aiki da shi kakin sahiya ta waye kai zaka bani labari ka haɗa idonka da namiji ka ga abin ya kama shi ga jikin shi insha Allah